kai ma ka san kamfen ɗin zaben da za a yi amerika ya yi zafi yanzu sosai oh. tun da a watan goma sha ɗaya watan gobe kenan za a yi oh. kuma abin da ya samu amerika ya shafi duniya gaba ɗaya oh. amma ita amerika ba za ta taɓa zama sibiri na kanta haka ba ce ba za ta yi da sauran wurare na duniya ba shi donald trump yana so ya sa amerika ta zama sibiri ta yanke amerika daga sauran wuraren duniya da jin labazinsa da jin sun da yake yi wannan mutum zai kawo mana yakin duniya na uku ma Allah Allah ya kiyaye to amma ambasada wasu na ganin siyasa ce kawai yake wasu furuce-furucensa wasu abubuwan da yake faɗi yana faɗi ne kawai saboda ya samu goyon bayan wasu amurkawan da suka yi fushi game da wasu manufofin gwamnatin yanzu ba wai zai aiwatar ba ne haƙiƙa to amma dai yadda na ga yadda abubuwa suke tafiya ina gaya maka ina Allah Allah Allah matan nan ta zama shugaban america na mace wanda za ta zama na farko ta zama president din america. To amma ambasada a yayin da kake fatan ganin Hillary Clinton koko ta. ta kafa gwamnati wasu na ganin suna da wasu manufofi da ke gurɓata ɗabar al'umma musamman idan aka lura da manufofinsu na batun zamantakewa da tarbiyyantar da yara da dai wasu abubuwa dai da wasu ke ganin na gurɓata al'umma na yada rashin ɗa'a. To, ka san duk inda kana neman wani abu, ai ba wai komai da kake da shi zai zama ɗari bisa ɗari ba dole oh. ai ka san mutum dole a ɗan sami shi da ɗan la'ani kaɗan ai na trump ɗin ya fi na ita matan nan mutumin nan fa an sami shi da laifuka da yawa ana fito ana faɗa mana muna ji oh. bai biyan kuɗin haraji kamfanonin an ce an same su da laifin ba sa biyan kuɗin haraji da abubuwa da yawa amma ambasada ai ba cewa aka yi bai biya ba kwata-kwata ya fake da wani tanaji na doka na ba sai ya biya haraji ba da haka nan kana eh. ganin ya yi laifi? to abu ne da har yanzu bai fidda kansa ba bai fidda kansa daga wannan laifin ba ko kaɗan banda ma haka ma akwai mutanen da ya masu zamba hmm. ko ba haka ba sun fito sun faɗa a fili To ambasada akwai wani abun koyi a siyasar Amurka da kake ganin kamata i Najeriya ta duba? Da ma mun ɗauki kai ma ka sani mun ɗauki tsarin siyasan su ne. Amma ka san namun ba mu kai nasu ba tukuna sukan fito ne su su faɗi zahirin gaskiya kuma a kan akan gaskiyan sukan saya mm. amma ka san namun akwai ɗan munafunci a ciki akwai ɗan zamba a ciki To akwai ta yadda zaka kwatanta gwamnatin Najeriya mai ci da gwamnatin Amurka akwai alaka? Kai ma ka san a wannan gwamnatin da muke ciki yanzu. Shi President Buhari kowa ya sani yana da nufi mai kyau akan Najeriya. Kowa ya san da wannan. muna fatan dai wanda suke aiki a karkashinsa da gwamnatin ma wanda suke aiki a gwamnatinsa din za su ba shi goyon bayan da zai iya cika wannan nufi na alheri ga mutanen najeriya duka To, ko da yake wasu na ganin matsalar tattalin arziki ba ga Najeriya kawai take ba har ma ga kasashe irin su Saudiya da suke da ɗumbin arzikin man fetur ta yadda suka rarrage wasu abubuwa da da suka tsara za su yi. Wasu na ganin kamata i a ce gwamnatin Najeriya ta yanzu duk da ake mata wannan uzurin kamata yi ta yi sassauci ma talaka. Ba ka ganin haka ne? To, kafin OPEC sun yi zama kwanakin baya. sun gaggyara batun mai din nan mm. farashin mai da sauransu to muna fatan mu dai ma kamar yadda shi president buhari ya faɗa kwanakin nan zai duba yadda zai tallafa wa jama'a duka ta wajen tattalin arzikin kasa ya ce duk zai duba wannan yanzu ma da nake magana da kai akwai gayyata da majalisa suka masa zai zo ina jin ko mako mai zuwa ya saya gabansu ya gaya musu irin hanyoyin da ya ɗauka don ya gyara tattalin arzikin kasar nan talaka shi ma ya samu jin daɗi. Bawan Allah talaka, bawan Allah,